eh ina ganin da malam eh, ake بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء إنه بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من wa ba'du yan uwa na wannan gari na garin ganho ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ashirin da biyu ga watan rajab hijirar annabi muhammad da uku ne ko? da uku ne? ashirin da uku ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da ɗari hudu da talatin da takwas yayin daidai da ashirin ga watan ainihin wato hudu shekara dubu biyu da goma sha ashirin da ɗaya ne ku ga watan hudu shekara dubu biyu da goma sha bakwai kamar yadda aka ji shi ɗan uwa malam mustapha ya gabatar da kuma ɗan uwa malam awal amir da suka gama karatu yanzu ta nan karatuttuka suna gudana ƙarƙashin jagorancin shi malaminmu ne malam abubakar assamina kawi jazafu rabbul ula fadlan wa makrumatan ni'imal muallimu wal ustaz wal rajulu Allah ya saka masa da alheri abin da na so in yi shimfiɗa a kan shi wasu al'amura ne masu muhimmanci la'akari da munasaba ce ta aure wato yana da kyau wanda suke bacci su tashi an fahimta yi domin gaskiyar magana abinda zan yi magana a kan shi abu ne da zai taɓa zuciya ƙwarar gaskiyar gaske abin nake so zan yi fara magana a kansa shine akan abin da ya safi hukuku, ga wanda suka iya karatu za su ga gashi nan a sama hukukul abna alal aba malamai sun ce dalilan da ya sa Allah ya aiko annabawa kakkaf da wanda ka sani da wanda baka sani ba a Kur'ani dalilai guda biyu ne ƙur'ani ya faɗa mana cewa Allah ya aiko annabawa guda da biyar. ya fara tun daga watilka hujjatuna ha Ibrahim alame وتلك حجتنا آتيناها وتلك حجتنا آتيناها على إبراهيم آتيناها إبراهيم على قومه آتيناها إبراهيم على قومه إيه. من, من نرفع درجات نرفع درجات من نشاء إن ربك إن ربك حكيم عليم ووهبنا ووهبنا إسحاق ويعقوب ووهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا وكلا هدينا ونوحا هدينا هدينا من قبل ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسف يوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا, وزكريا ويحيى وعيسى وإسحاق وإلياس, وإلياس كل من الصالحين من الصالحين وإسماعيل واليسع وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا Allah ya faɗi annaba guda goma sha takwas a jere shi ne wani malami ya ce fi tilka hujjatuna minhum samaniyatu a cikin wannan ayar Allah ya faɗi guda goma sha takwas shi yasa yake min ba da ashirin wa ya baƙa saba'atun wahumu idris hudun shu'aibun salihun wa kaza dulkifil adamu bil muktari qad kutibu wayannan sune annaba guda ashirin da biyar dalilin da yasa Allah ya aiko annabawa a doron ƙasa kakaf da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda har annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya rayu a doron ƙasa annabawa ne na Allah sun rayu a doron ƙasa amma annabin bai san su ba da Allah bai so ya san su ba to dalilai guda biyu ne kawai dalili na farko mutane su gyara alaƙa su tsakanin su da Allah a matsayin sa na wanda yake yin halitta ya samar da buƙatar su kuma ya ɗauki nauyin kulawa da ita abu na biyu shine don mutane su gyara alaƙar da ke tsakaninsu idan ka karanta ƙur'ani tun daga bango zuwa bango duk abin da za ka yi magana inda na haƙƙi ne to ko dai ka samu haƙƙin Allah ne ko haƙƙin bayan Allah kuma ba za ka taɓa zama bawa na kirki a gurin Allah ba sai ka yi tsara haƙƙoƙi guda biyu alaƙar ka tsakaninka da Allah ta gyaru sannan alaƙar ka tsakaninka da mutane ta gyaru idan alaƙarka da Allah ta yi kyau amma da mutane ta lalace akwai matsala kamar yadda kuka ji malam ya faɗa shi harkar izala ba wai ake ba kawai a'a a ganka da gaggen wando ga gemu ka aji amma sauran ɓangarori na rayuwa a bincike ka a gaziro kake wannan ba kai wa izala wakilci mai kyau ba ya kamata in an zo gari an same ka ko kai kaɗai ne ɗan izala a garin a ce gaskiya mutumin kirki ne sai dai matsalarsa ɗan izala ne haka ya kamata a samu kowane ɗan izala a ce tsakani da Allah wani wallahi mutumin kirki ne amma sai dai matsalarsa ɗan izala ne to wannan kuma ba suka bane yabo ne wannan shi ne. la'akari da munasaba ce ta aure akwai wata matsala da da yawan masu karantarwa ba sa bata muhimmanci ɗazun nan muna cin abinci ana tattauna wasu matsaloli wata matsala ce da yawan iyaye ko sun san cewa 'ya'yan da za su haifa su kawo su duniya suna da haƙƙi a kansu da yawa ba su sani ba da yawan iyaye ɗauka suke ɗan da suka haifa su suke da haƙƙi a kansa ɗari bisa ɗari amma ɗan da suka haifa bai da haƙƙi a kansu kuma yanzu da za ku je lahira da kai da ɗan da ka haifa ka san cewa kafin Allah ya tsaye da ɗan ya tambaye shi akan haƙƙinka sai ya fara tambaye ka kai uba akan haƙƙin ɗan ka san wannan ni'ima mafi girma da Allah yake ma ɗan adam a duniya bayan ya yi shi mutum gabaki ɗaya ita ce ni'ima Allah ya ɗauke ka yace kai annabi ne idan Allah ya naɗa ka yace kai manzo ne to ya gama ƙare maka matsayi annabi ya haya annabi zakariya da annabi ibrahim mun lura cewa ƙarshen rayuwarsu da ba sa samu ‘ya'ya ba duk da matsayi na annabta sai gashi sun zo suna roƙon Allah ya ba su ɗan. amma annabi zakariya ya faɗi target ɗin da yasa yake neman Allah ya ba shi da Allah mataukakin sarki ya ce zikru rahmatir rabbika abdahu ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت وإني خفت الموالي من ورائي ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي فهب لي من لدنك وليا النبي زكريا gashi ƙarshen rayuwar shi yana addu'a yana cewa Allah ka bani da zikirin rahmatu rabbika ambatar rahamar ubangijin kaza wadda yi ma wani babban bawansa da ake kira zakariya iznada rabbahu nida'an khafiya lokacin da ya tashi yana kiran Allah kira koyayye idan matsala ta taso maka ba a so ka jingina ga kowa sai ga Allah sai ga Allah duk wanda ya je ya kama wani Allah to ya kama mai rauni ya kama mai rauni matacci ya kama matacci duk shehinai da waliyye da in matsala ta taso ake kiransu yanzu a bai kwanci a kabari wanda bai iya kare ma kanshi mutuwa ba dan batan basira sai ka je kuma kana roƙon shi to me zai ma ba abin zai tsina na ma qala rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya yace Allah wa inni khiftu mawaliya ina jin tsoron wanda za su biyo bayana su ɗauki addini ya wulakanta ya tozarta shi yasa fa habli min ladunka waliya Allah ka bani da daga gurinka yanzu yaron da zai gaje ni ya gaji mutanen gidan annabi yaqubu kuma ka sashi ya zama yardaddi a gurinka da kai aure kake tunanin ka haifi ɗa don Allah a target ɗinka kana so ne ka haifo ɗayan da za su daga addini ko ko kana so ka haifo ɗayan da za su taya ka noma ne kai kawai ba target ɗinka ɗayan da za su taya ka kadadawa a ce shekara ta yi ka fi kowa noma a garin ka yi buhu ɗari ba shi bane target ɗinka amma annabi ya haka yi faɗa a wajen haihuwa Allah ya kasa mutanen duniya gida hudu ne ayar da ka karanta da lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu wa yahabu liman yasha'u dhukur أو يزوجهم أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أه. ويجعل من يشاء عقيما أه. إنه عليم قدير Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ardi mallakar sama da kasa ba na kowa bane nashi ne shi shi kadai subhanahu wata'ala kuma ya khaliqu ma yasha shi yake halitta abin da ya ga dama ya habu liman ya sha'u wani idan Allah ya ga dama ya bashi ‘ya'ya mata zalla wa ya habu liman ya sha'u zukur wani in ya ga dama ya bashi ‘ya'ya maza zalla au zawuju wani in aka ga dama a takuɗa masa a bashi maza da mata Allah ya ce wa ya ja'alu man ya sha'u a kima wanda ya ga dama ya sa shi bakararre ba zai haihu ba kuma duk wanda Allah ya hana shi haihuwa babu wanda ya sai bashi shi yasa sai ka ga wani da cirin yaya yana neman kai da su sun mai yawa wani kuma sai ka ga yana nema ko kwaya ɗaya kuma ya rasa kuma mai hana watan da ya ci ba zai ba shi ba ba wanda ya ce ba shi sai ya ce innahu shi Allah alimun yana sanar da wanda ya ba maza yana sanar da wanda ya ba mata yana sanar da wanda ya ba maza da mata kuma yana sanar da wanda ya hana ƙadirun Allah yana da iko ya haka kuma ya yi mun gani mun ga ya ba wasu maza ya ba wasu mata ya haɗa mu wani maza da mata kuma ya hana wani wannan ganin dama sai kawa ta Allah to wasu daga cikin haƙoƙi kaɗan daga ciki ɗan da ka za ka haifo kafin ka kawo shi duniya ka tabbatar wallahi yana da haƙƙi a kanka kafin ku je gaban Allah duk ran da kuka je in Allah ya tsaye da ɗan ya tsaye da kai kai zai fara tambaya akan hakkin ɗan kafin ya tambayi ɗanka ya saba maka kuma wani abu da yake da tashin hankali yanzu da yawa daga cikin iyaye su suke fara saba ma 'ya'yan da suka kawo duniya kafin ɗan ya girme saba musu hadisin aun bin abi juhaifa gashi nan hadisi na dogo annabi da ya je garin madina farkon abin da ya fara sai kulla alaka tsakanin sahabbai shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi aikin da in ba don yanzu muna karantawa a ƙur'ani ba ana karantawa a bukari da muslim idan aka ce maka a duniyar mutane an taɓa irin wannan mutanen za ka ce ƙarya ne sai dai a duniyar mala'iku to gashi muna karantawa a ƙur'ani da ya je ya ƙulla alaƙa tsakanin abu darda da salmanul farisi salman al-farisi ya tashi ya je kai ziyara gidan abu darda sai ya ga mata abu darda ta yi kaza-kaza mutabazzila ko wanka ba ta yi ya ce aka yi na ganki haka ta ce a ɗan wanka bai da buƙatar duniya ya sa aka yi abinci aka aji salman al-farisi ya ce ma abu darda ba zai ci abincin ba sai ya karya azumin domin shi abu darda mutum ne da an yi sallar isha'i zai fara sallah ba zai tsaya ba sai a zuba. gari yana waya kuma ya tashi da azumi kaga kaga ya ɗauko 'yar mutane amma bai da lokacinta ko kuwa sai ce ba zai ci ba ya karya azumin ya ce to yau zan kwana nan gidan sai na gaya za a yi dare yana yi sai ga ya fara sallah ya ce masa zauna lokacin sallah bai ba suka kwanta ya ga can an jima abu darda ya sake miƙa ya ce wala ba ka isa ba ba za ka yi sallah ba lokaci bai ba ya sake zanyo shi ya ce kwanta ya sake miƙa ya ce wala ba za ka yi sallah ba lokacin ta ba kwanta wannan me yake nuna maka cewa addinin nan namu addini ne na fitara in ka ga mutum ya ɗibo zafi to bai gane addinin ba ne can sai da ɗaya bisa ukun dare ya tafi sannan ya tashe shi ya ce su yi sallah lokacin da za su rabu abu darda salman al-farisi ga maganar da ya faɗa masa ya ce masa inna da ka alaika haqqa Allah yana da haƙƙi a kanka shi yasa ya halicce ka ce ka bauta masa shi kaɗai karka haɗa shi da kowa sannan wani wali ka alaika haƙƙan, ranka tana da haƙƙi a kanka shi yasa ba a yadda ka ɗora mata abin da ba za ka iya ba sannan sai ya ce yace wali halika alaika haƙƙan. idan ka je ka ɗauko 'yan mutane ka rabota da danginsu da familinsu wata da garinsu kai wata da ƙasarsu mutum yake rabota ya kawo ta inda duk duniya ba ta san kowa ba daga Allah sai shi ba ta da alaƙa da kowa amma kuma bai da mu'amala mai kyau da yarwa da yar mutane wani ma yanzu da ke mata shi har bismillah ya fara sannan ya fara sai ya ce masa to fa a'ati da zai haƙƙa haqqahu duk wani mai haƙƙi to ka ba shi haƙƙin shi idan baka so idan an tafi gaban Allah a ɗibi rigima lokacin da gari ya waye Abu darra ya taho wajen Annabi ya ba shi labarin abin da ya faru sai Annabi ya ce wa Abu Darda wallahi abin da Salmanu ya faɗa maka ya yi gaskiya sadaka Salmanu Salmanu yi gaskiya to kun ga wannan cewa a ba dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa to idan ɗanka yana da haƙƙi a kanka ka sauke haƙƙin da ke kanka nashi kafin a tafi gaban Allah kamar yadda shi ma ɗan duk idan iyaye yana da haƙƙi a kan shi to yi ƙoƙari ya sauke haƙƙin kafin a tafi lahira malamai sun faɗa sun ce akwai haƙƙoƙi na kafin wato haihuwa tun kafin a haifu yaro akwai haƙƙoƙin da ake tsarewa na yaro kafin a haifu yaro wanda suke kiransa marhala kafin haihuwa abu na farko shine yin umarni da zaɓin uwa ta gari da zaɓin uba na gari musulmi ɓangaren mata kafin su tafi aure sai da annabi ya ba su shawara ya ce ga matar da za su auro mazan ga matar da ya kamata su auro matan ga mazan da ya kamata su aura amma yanzu babban mushkilar mu duka sai muka ajiye abinda annabi ya ba mu shawara wushe ya ce abinda babba ya hango yaro ko zai hauri mi ba zai mai ba to abinda annabi muhammad ya hango ko saman bakwai za ka hau ba za ka hango ba wannan. shi yasa bahaushe da kaddi yana cewa bin na gaba bin allah mutane da yawa suna faɗa kalmar nan ba su san waye na gaban ba an fahimta yi ba ya ce bin na gaba bin wa ba to ba kowa ba ne na gaban annabi Muhammad shine na gaba Shi ne Allah madaukakin sarki ya faɗa ya yace man yuti'ir rasul faqad me man yuti'ir rasul faqad ata Allah Allah ne ce duk wanda ya bi annabi Allah ya bi ne bin na gaba bin Allah da haka mu a gurinmu ba wani na gaba mutum na gaba a farko wanda in ka bi shi ka bi Allah shi ne annabi Muhammad to sai ya ba da shawara ya ce idan maza sun tashi za su je neman aure mata sun kasu gida hudu ko kowa da manufarsa akwai wanda yanzu ya tashi zai je neman aure yakan nemi mace kyawawa ne ko da ko ta fito daga gida na rashin mutunci sai ya ɗauko ma ɗan sai ka je ka ga yarinya a gari in dai tana da kyau amma ta kwashe kayanta daga gaban annabi muhammad ta yi gaba sai ga ana layi a ƙobar gidansu ba haka bane kaga wani a cikin mota wani a cikin katanga wani ya dan duka wani ya zo da mashin ɗinsu ya danna yana dan tsitsi duk kowa yake ke jira gashi nan kun sa yan mata sai shafa shafe suke yanzu saboda kowa ya ce ba zai aura ba sai fara ita ce wannan musifa ta farko wasu yanzu auren jari suke yana kallon ina ne zai dan aure mai dan kuɗi shi yasa yanzu wasu idan suka auro wasu matan in rigima ta tashi matan ne ke sakin su ba su suke sakin matan ba saboda sun zama dama akwai abin da suka hango sun je su huta ne a Kano wata yarinya ta shiga gidan rediyon Freedom ta ce tana da kuɗi ta yi soyayya da wani saurayi ya yaudare ta ta kashe masa wajen naira miliyan biyar yanzu idan ta samu saurayin da yake son ta za ta bashi kyautar naira miliyan biyar za ta siya masa mota a nakwanda kuma za ta ba shi gida wallahi ana yin wannan sanarwar kasa da awa ɗaya sai ga mutane sama da mutum dubu biyar a gidan rediyo kowa ya tafi mutum yana namiji katon banza ko kunya beji yana ɗan bubbuɗa yana gyarawa shi ya kamata a zaba wannan matsala ne kowa matsala ba ne to sai annabi ya zo kan mu sai ya ce fa alaika bi zati din ka nemi wacce ta san Allah ta san addini take da ɗabi'u mai kyau to sai aka aji akwai matsala ko babu to ka duba ka gani yau duk wanda zai aure wannan shine target ɗinsa ita ce manufarsa lokacin da zai aure idan ɓangaren matan ne da ka je neman sa sai a duba to da wace mota ya zo tukunna ma'aikacin gwamnati ne shi ko ɗan kasuwa idan ma'aikacin gwamnati ne a wata lokal government yake aiki ko a state ko a federal government yake aiki idan a federal government ne a wani parastatal na gwamnati ne da an ce to ai shi ne sakatare na dindindin kai kaje kara wani dindindin ko mai na dindindin a duniya uku sai kaga wani baban yarinya sakare shi yake bude masa rikin shi ko ba yanzu saboda wai sakatare ne na raba filaye a ma'aikatar safiyo ta dindindin ta abuja ko mai na dindindin uku wannan ita ce matsalar da ake fuskanta in ɗan kasuwa ne sai a ce a'a ai a kwari a kan kano rumfunansa suke a kwarin ma a layin yan gwal rumfunansa goma sha takwas to sai kaga iyaye ba su damu ba ko ya fi kowa rashin mutunci za su ɗauki yarsu su bayar sai ake ta shiga rigima da matsaloli wannan kenan akwai ayoyi da hadisai da dama za mu tsallake su ba akan wannan nake so in tsaya ba abu na biyu a ƙarƙashin wannan akwai wata kissa da ake kawowa cewa sai da na umar Allah ya ƙara masa yadda wani mutum ya ɗauko yaronsa ya kawo wajen sayyidi umar yana masa cewa wannan yaron nawa wani na haife shi amma bai san girma na ba bai mutunta ni sai sai na umar ya ce kai yanzu ba za ka ji tsoron Allah ba ka san cewa uba yana da haƙƙi kaza yana da haƙƙi kaza sai da ya gama sai shi yaron ya ce masa ya amirul mu'minina wai dan Allah a musulunci su kaɗai suke da haƙƙi akan mu ko muna da haƙƙi akan su sai sai na umar ya ce kuna da shi sai ya ce to wani haƙƙi muke da shi sai ya ce na farko ya zaɓo maka uwa ta gari lokacin da zai aure sai ya ce ka tambaye shi da zai aure wa ya je zaɓo sai ya je nemo irin yan iskan nan yan tasha irin karuwan nan masu harkar toto sai ya auro ta ce mama yaran. an sami matsala ko ba samu ba ya ce na biyu sai mai ya ce na biyu ya sa maka suna mai kyau ya ce ka tambaye shi dai ta shi shamun suna wani suna ya samu sai ya sa ma yaron suna kofashu ma'anan kofashu shine jemagi kaga tun da ya sa ma yaran suna jemage kwa kaga ai za a tsaya da yaro kwa yace na uku sai me yace na uku ya sanar da kai littafin Allah yace gashi nan ka tambaye shi tunda muke da shi me ya taba koya min na addini to ku ja layi wannan gabar ita kadai kafin ma mu je dukkan raguwar yanzu nawa ne suke haifa 'ya'ya su dinga ma yara kiwon ragon layya mutum zai sa ɗan shi ya je firamare ya sakandiri ya tafi jami'a ya gama wannan karatun da kake koya masa karatun sana'a ne billahi lazi in profeso ya zama zai iya kera in kwamfuta eh, science ya karanta zai iya kera tashi kwamfutar amma yanzu ana karatun fatiha bai san me ake cewa ba na rantse da Allah wannan dan naka in ana maganan jahile ka sashi a ciki da shi da bagarezan da yake faci a bakin titi ba su da bambanci wajen sana'a shi wannan sana'arsa ta kwamfuta ce wancan sana'arsa ta faki ne ba su da wani bambanci wannan ita ce babban musibar da muke fama da ita wannan ita ce babban matsalar da ake mai ake fama da ita shi yasa sai ka ga yanzu a ƙasar nan babban mutum ka ga wani ya kai matakin gwamna wani kaza ya kwana uku zai je taron addini ana koya mai abin da zai faɗa da ya tashi sai ce annabi subhanahu wata'ala a ce ya excellency Allah ne yake cewa so shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa bai san bambancin sallallahu alaihi wasallama ba da su ba bai san wa ake cewa ba mutum ya je zai je aikin hajji a ka gan shi gashi babban mutum kamili a ce masa shika-shikan musulunci guda nawa ne ya ce wallahi lokaci ya yi ɗan yi tsawo ba zai iya tunawa duka ba amma dai zai iya tunawa su a ce kaman guda nawa za ka iya tunawa ya ce zai iya tunawa kaman guda arba'in a ce na ɗaya sai ya kalli sama ya ce sama a ce ita ma saman shika-shikan musulunci ce ita sama ba ita wata babban shi shike in ta faɗo a kowane zai ƙara addini na biyu wani ma an aka ta gaba da lissafi har ma al'abakar gumi sai ya lissafa ya ce shi ma shika-shikan musulunci na uku jama'atin nasarar islam yanzu don girman Allah wanda ya kai wannan matakin ba abin tausayi ba eh kwanan nan aka bugo min a wata jiha daga cikin jihohin nan wata mata ta wakilci wata mata wani gwamna za ta yi bayani a gurin abin nan ta ce alhamdulillahi suna gode ma Allah wannan gwamnati tana kula da abin da ya shafi harkar zakka domin ita zakka kowa ya sani tana daga cikin shika-shikan musulunci guda hamsin saboda Allah wannan ita ce babban musifa fa da ake mai ake fama da ita shi yasa da yaron ya wannan complaint sai na umar ya ce ma baban yaron tashi ka bani guri kai ka fara saba ma ɗanka kafin ɗanka ya zo duniya ya saba ma wannan shine halin da muke ciki yanzu yanzu yaron ka zai taso da kai firamare watakila a garin da kake sakandare za ka sake shi zai tafi jami'a wallahi in baka koya mai addini mai kyau ba baka san me zai kwaso a can ba ya dawo maka da shi in zai dawo ma ya dawo ya zama fasiki yana luwaɗi ko yana neman mata ko kaza wannan ma da sauki akan ya je kwaso muguwar aƙida ya mai ya dawo maka da ita wannan shine babban bala'i to kuma wallahi duk ɗan da idan ka haife shi ba a babi na jaraba me nake nufi ba a babi na jarabawa akwai mahaifin da ko mutanen unguwarsa za su shaida cewa ne yana iya ƙoƙarin shi gurin yi ma yaran shi tarbiyya jarraba shi Allah yi to wannan sai ka cire shi a babi amma yanzu mafi yawancin lalacewar yara sakaci ne daga cikin sakaci yake haifar da shi kuma yanzu muke magana cewa me yasa yanzu kake ganin yarinyar da ta taso a gida na shi'a ba za ta taɓa yadda ta aure ahalin sunna ba sai zai yi kwambatin zuwa ga shi'a amma sai ka samu yarinyar da ta taso gidan sunna za a iya ɗaukata a ba ɗanwa rashin ba aƙidar muhimmanci ne da sanin menene a Shi shine babban bala'in da muke fama da shi to wallahi ka sani shi dai sanda Allah zai ɗauki ɗaya ya baka ko ya ɗauki ɗaya baka bai zo duniya da aƙida shi'a ba ko idan ka ga ya zama ɗan shi'a daga baya ne ko to za ka je kai ma Allah bayani yadda aka yaron ya zama ka shi ai ya san ba haka ya ɗauki yaron ya baka ba ba haka ya ɗauki yaron ya baka ba yanzu musulmi a duniya ba mu da jarrabawa da ta kai matsalar shi'a babu shi kuma shi'anci wani addini ne da aka gina shi don a rubuce addinin annabi Muhammad. Domin duk abin da ka sani a musulunci kisiyarsa shi ne shi'anci, ban cire maka ko kwaya ɗaya ba. Shi yasa mutanen wannan gari ku gode ma Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ba ku da shi'a a nan garin. to wallahi ko ku tashi ku yi kokari ku yi karatu ku karantar da mutane wannan ce da kada Allah ya jarrabe ku da ita ana domin kome to Allah ya ƙara mu wannan gari naku albarka wannan ita ce babban matsalar da ake fama da ita yanzu kamar yadda malam ya yi magana yanzu kun ga wannan yaro ne daga cikin yara na suna sunna a duniya yanzu wanda ake ce musu masu haddace wahayi guda biyu wannan zan nuna muku yadda suke haddace hadisan annabi Muhammad sallallahu wanda dole za ka fahimci wannan yaran nan gaba dole duniyar musulunci ce alfahari da su ba ka zo kawai ka haifo ɗa ba ba ka da manufa in an tambaye ka me yasa ka haifo shi kai ma baka sani ba ba daidai ba ne sannan sai in nuna muku bambanci tsakanin yaran ahli sunna a duniya da kuma yaran shi'a sannan zo buga muku misalai na muguwar wannan ainihin wato aqida gashi nan عبد العزيز اليحيى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرف نفسك يا الحافظ جهاد ابن متعب ابن عيسى المالكي جهاد ابن متعب ابن متعب نعم المالكي نعم جهاد نعم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حديث من؟ حديث من مالك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من؟ أنس بن مالك إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها أكله إنه قد قشبني ريحها وأخرقني ذكاؤها فاختلف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول هل لك إن أعطيت ذلك تسألني غيره فيقول لا وأذنك لا أسألك غيره فيسلك وجهه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تتعاقبون فيكم ملائكة من الليل والنهار من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أو لكلكم ثوبان أبي هريرة أي مسجد وضع في الأرض أولا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله حديث من عند من عند مسلم إنما الصيام جنة حديث من أبي هريرة wannan misali ne daga cikin na ƙananan yara da ake tayar da su ba ma magana hadda ƙur'ani ake ba dan na nuna maka na hadda ƙur'anin ba ya fi ƙarfin wai a karanta a ayoyin ake tambaya kuma wannan yaron da kake gani makaho ne ko gani bai ko gani bai amma mu a ƙasar da zarar mutum ya samu matsala na ido sai a nemo ta ɗirke ki ya sanda sai a haɗa shi da jan jagora a koya mai a baiti biyu kalilan ya uja bil muhasabi wanzila wala tabgiya an khayrihi mutahawala itiyawo in ka in ka ganshi da safe man rabbuka bara ma dinuka bara man nabiyuka bara min aina bara ila aina bara haka ake a nan kasar to wannan misali ne daga cikin misali to aqidar shi'a tana barazana hatta ga zaman lafiya wato abin da ya shafi harkar tsaro na najeriya ga komai da komai ma addinin shi'a yana ainihin wato barazana addini ne da shekul islamu bin cemiya ya faɗa ya ce inda aqal gurin wato amfani da hankali ɗan shi'a ya fi kowa wajen abu ya haɗa ka da shi ya ɗauko magana wajen naƙali ciranto maganar wani to ɗan shi'a ya fi kowa ƙarya a duniya wajen kuma amfani da hankali to ɗan shi a yafi kowa wuta inda da lokaci kamar yadda muka yi a wasu gurare kun san abin da ya faru na rikici a kaduna ko a zaria da yawan ku kun ji irin ƙarerayen da suka yi ta yi ko cewa haka kawai yan shi'a ko allura babu a hannunsu sojoji sun yi sun yi sun afka musu shi yasa sojojin da yake su ma fuka ha'u ne sanda matsalar za ta faru sai suka ɗauka da ba su ɗauka ba da idan suka fara wa sojoji ƙarya sai ka tausaya ma sojojin to sai Allah ya sa suka ɗauka yanzu bari ka gani yaushe za a ce idan da hankali wai wannan shine addinin da Allah ya aiko annabi da shi gurin yi wannan gashi nan kana kallo addini ne wai ranar goma ga watan almuharram da aka kashe al'imamu husaini wannan mun faɗa mun ce me yasa yadda kisan al'imamu husaini ya yawo wanda suka kashe shi bai sunansu bai shahara ba idan ɗan shi'a ya yi maka maganan kisan al'imamu husaini ka tambaye shi suwa suka kama shi hannu da hannu suka kashe mutum biyu ne akwai sinanu bin anas annaka'i ka riƙe sunan akwai shamur bin zuljushan wayannan mutanen Allah ya tsine musu albarka amma kuma ka tambaya a tarihi su waye wayannan mutanen Su yasa sai ba sa fitowa su sai dai kullun su maganan an kashe Husaini amma ba sa fadan su suka kashe Husaini dan renin wayo da iskanci da rashin mutunci cewa suka yi ma wai ahli sunna ne suka kashe jikan Annabi Muhammad ke yasa shekul islam bin taimiyya a cikin hadis sunna ya faɗa ya ce wa la'anallahu man qatala al-husaina Allah ka tsine ma duk wanda ya kashe husaini aw radiya bi qatlihi ko ya yadda da kisan da aka yi masa ko ya taimaka gurin kisan shi annabi muhammad ba ya mutu sha biyu ga watan rabi'u watan rabi'u sani ba to me yasa in ranar ta zo mutum ba zai ɗauko ƙabar mamakan shi bai ce tun da ranar annabi ya bar duniya shi ma sai ya bar duniya me yasa to kaga abin da suke yi wannan ɗaya daga ciki yanzu ƙananan yara ne ga wani azzalumi nan da sharfefiyar wuƙa ana dadda kan soyayya tun da ranar ne ya kamata kowa ya fitar da jini to sunan nan Najeriya imanin su ne bai kai hannun su fara yin wannan ba shi yasa ba su fara kun ga matsayaci da wuka hawa sa ake sai ka ce mahaushi eh sarkin fawa ne ko kaɗan daga ciki kenan ta yaya za a yi wannan ya zama shine addinin annabi muhammad ba yanzu mun karanta hadisin abu darda ba ya ce inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka me haqqan ranka tana da haƙƙi akan ka addinin musulunci ya yarda a maka irin wannan izar da sunan addini wannan fa irin waɗannan suna nan da yawa da za ka ga ana yi wai da sunan addini ne da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad ga wani nan bari ka gari wanda sai mu tsallake mu tafi kan wani abu na gaba wanda ba shi ba misali yasa an baka ba Allah ba ai wani ya zai wahal da kai ka sha muguwar bakar wahala kuma ka je lahira Allah danna wuta. a cikin nan gurin akwai inda zaka ga har wuta ake fudawa a ƙasa a zo a ce su tsallaka ba wai su tsallaka ba a'a ka bi ta cikin wutar ka shiga ta duniya kafin ka je ta lahira na jiran ka dama haka Allah ya ce ka wal azabul akhirati wannan azaba ce ta duniya Allah yake musu azabar lahira kuma tana jiran mutum in bai tuba amma idan yana da hankali shi yasa wajibi ne akan ku ku tashi di yadda za ku ku karantar da yaran ku aqida da addini kafin duk inda za su je duniya su dawo in Allah ya da ba ku da matsala amma wallahi kai kuskure ka bar yaran ka baka koya mai addini da aƙida mai kyau ba to wallahi wata ran in ya tafi ba naka bane in ya dawo da wani abu zai dawo ba wannan ina faɗa muku na da Allah ne kuma idan zaka yi mu'amala ta aure ka san wa zaka ba wani lokaci sai ka ga iyaye idan yarinyar sa ta kai munzalin aure ba ce ba yadda ka san sun gaji da ita sai ka ga sun rufe ido duk wanda ya taso su dai damuwar su aurar da ita kowaye kuma ba su damu ba za su ɗauka su bashi in dai ta tafi su suna ganin sun huta wallahi akwai wanda da mu'amalar aure ta haɗa ka da shi gari yarinya ka ta mutu ba ta aure ba ka yadda jarrabawa wace da wurin Allah ya fi maka sau saboda haka kuma yanzu suna shiga burtu yanzu wani da ya tashi yaudarar wata yarinya da ya tashi zuwa mata sai ya tafi a halin sunna idan suna tati da ita da shi ake haɗuwa a zagi shiya kai dan yaudara ma idan zai tafi tunda ya san kana son sunna sai sai ka na su mala bakar giro da sun malam kabiru da waye sai ya tafi mata da fidina wannan wa zai taba tunanin cewa yana da alakar shi yana da alaka da shi'a sai bayan da aka aure bayan shekara ɗaya sannan sai ta gano cewa ɗan shi'a ne saboda muguwar aƙidar taƙiyya da duk wanda ya zo neman ba ma yarka ba a'a duk wacce kake da alaƙa da ita ka isa ka sa ayi ko a bari to ka matsan bincike kafin a yi aura waye shi ka san wa zaka ba aure dan annabi ya ce in mutum ya zo sai idan yana da abu guda biyu sannan ake yin alaƙar aure da shi yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau ka ko ga babu addini da ɗabi'a mai kyau ga masu irin wannan addini da wannan muguwar aƙida babu ya tabbata a gurare da dama kuma nan gaba idan ka ga an ruguje addinin musulunci to ka tabbatar da mutanen nan za a haɗa kai a ruguje addini don dama su yana daga cikin matsalarsu shine alaƙarsu da shugabannin musulmi shine zanga-zanga kawai yanzu wannan kaga bidiyo ne da za ka ga yanzu taruwa haɗe suke haɗuwa yanzu wanda na san kun samu labari a kaduna bana da wasu wurare tare da su aka yi kirsimeti sun je coci coci na sosai ba an sun je coci sosai kuma za ka ga suna haɗuwa ana halaluya ga su da kuro suna ɗagawa ana halaluya to can suke so su mai da mutane shi yasa in shugaba musulmi ya zo su yi ta tada ƙura amma idan an ne sai su bar shi sai ya zauna ainihin wato lafiya haka suke ka ga shigin kiristoci ko ba gani ba ba ga shi nan suna daga kuros ba wai suna so su nuna da su da kiristoci didde ne ba wani matsala shi yasa suke kwamma cewa gara kirista ya zama shugaba a najeriya da musulmi ya zama wa shugaba saboda danwa ya ga danwa ne danwa ya ga danwa ne wai wata ya rashin lafiya kiristoci sun fito roƙon ruwa roƙon menene ba musulmi na sallan abin nan ba kisiwa salatul kusufi ba to su sai suka fito sai suna wai dana da wata yan uwa ne don haka danwa ya kama danwa sake shi danwa wannan misali ne daga cikin wa daga cikin misalai na yadda suke so sai sun mai da mutane zuwa ga addinin da ya bambanta da addinin annabi muhammad shi yasa a ko silsila da na fara a kaduna kuma dama na ce duk idan na koma to zan yi yanzu na yi na ɗaya shine zazzaki a ma'aunin ilimi da aƙidar musulunci na yi na ɗaya to in na koma kuma kaduna yanzu zan sake yin na biyu da izinin Allah wannan yana daga ciki zagin sahabban annabi Muhammad kuwa wannan abu ne da ya fi komai sauƙi a gurinsu sannan mutane ne da suke da aƙidar cewa wato matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a jiya na nuna wa mutane wata alola da suke wacce ake ce mata wudu'ul iltimasi dama kamar yadda na faɗa su komai nasu da musulmi ba iri ɗaya ba ne yanzu gashi nan bar za ka ga wata sifa ta alola da suka fito da ita da ake ce mata wudu'ul iltimasi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اخواني اخواتي نتعلم ان شاء الله غسل الوجه غسل وجهي مو هيك يعني غمج اعني ربط سويتش منين من الاعلى الى الاسفل من الاعلى الى الاسفل اغطس سويتش وين في الماء وبعدين اغطس ايدي اليمنى من المرفق الى الاصابع تحت من الاعلى اعيد الى الاسفل والثاني بعد تميين من الاعلى الى الاسفل نفس الطريقه هذا شو يسمونه وضوءا التماسيا ونبدا به انا وانتم ان شاء الله تعالى نويت أن أتوضأ وضوءا ارتباطيا نويت أن أتوضأ الوضوء الارتباطي قربة إلى الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ايش اخوان من من الاعلى الى الاسفل هاي الطريقه اعيدها لكم ان شاء الله على غسل الوجه ثم غسل اليد اليمنى من من المرفق الى اطراف الاصابع هذه التسبيح وارفع ايدي معي وارفع ايدي مشربي وهاي اليد اليسرى ايضا من المرفق نزولا الى اطراف الاصابع ثم امسح الراس ثم القدمين هذا هو إخواني الوضوء الالتماسي لنا وإياكم to wannan ita ce alwala fa wannan ne addinin da ake so a dinga koyawa mutane shi yasa aqida ce da ba ta yaduwa sai da munafunci da tajalisi da rafa-rafa mutane nawa ne a da idan ka ce wa mutum ɗan shi'a ne wani sai kuka ya ce kame shari amma daga baya suka zo suna difaɗi yanzu cewa su ɗan shi'a ne sai mutum ya je neman aure a ce kai ɗan shi'a ne wani ya rantse da ƙur'ani ya ce wallahi an mai karya ya rantse da Allah shi ba dan shi'a bane daga baya kuma sai ka ji aqidar shi'a ta bayyana ƙarara yana zagin matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kunya beji bejin tsoron Allah Abin abinda yasa kuka ji naci ku yi ƙoƙari in yaranku suka taso yanzu akwai wani sanata da na haɗu da shi a haɗeja a ana ce masa alkali jaje ya ce min wallahi inda iyaye sun sanata ne ya ce da mutane sun san muhimmancin ba 'ya'yansa karatun addini ya ce karatun boko a bonus za su dinga samu ya ce malam yanzu na yi masters ya ce da girma na na fara karatun boko amma saboda na haddace ƙur'ani allah ya sauke min karatu ya ce yanzu yaran shi baki ɗaya kakaf bai yadda su fara karatun boko sai sun kai wani mataki na karatun addini kafin su fara shi yasa duk yaron da ba kai kasa shi ya san girman Allah ba ya za a san girman ka ai ba zai taɓa yiwa ba shi yasa kake ganin yanzu ƴaƴan da ake haifa ana cewa ɗan kuka mai jama uwa ta jifa ko to yanzu wasu ƴaƴan su suke jefo iyayen da kansu ba janyo mata jifa suke tunda yaro ne baka kashi ya san girman Allah ba to ya za a kai ya ga girman ka ba zai taɓa yiwuwa ba to wannan yana daga ciki wannan zindikin wato zazzaki za ku ji maganar da yake faɗa a kan sahabban annabi muhammad ya je wajen maulidi a wajen maulidi saboda yana so ya yaudaro 'yan ɗariƙa a nan ne yake cewa a tsinewa duk wanda yake zagin sahabban annabi muhammad kuma za ka ji bayan da ya bar gurin lokacin da ya zama isu isu ne kuma za ka ji yana zagi ga maganar da yake fara. Akwai musulmin wanda yake zagin matan annabi. To ku zo da ni da ku ki ne ma duk wanda ya yarda da annabi. Ki ne ma duk mai zagin da ginin shi.

da kan shi ya ce duk mai zagin matan annaba Allah ya tsine kuma ku ce amin mai zagin sahabban annaba Allah ya tsine mu kuma ku cewa ashe tsino za ta kama ci kwa a nan gurin sai ga shi da yake a baki a ne isu isu shi an sai ga shi yana addu'a yana cewa yana tsinuwa sukan yi amfani da wani terminology wanda ba kowa yake fahimta ba sai in kana zaune tare da su amma su ragowar manyan na duniya da suka kai matakin su bayyana suna bayyana da haka da dan shi ya ce Allah ya tsine ma awwalu idan ya ce awwalu yana nufin abubakar in ya ce Allah ya tsine ma sani yana nufin umar idan ya ce Allah ya tsine ma salisu usman yake nufi in ya ce Allah ya tsine ma rabi'u mu'awiya yake nufi to za ka ji a nan zazzaki yana faɗa da bakin shi da haka da mu'awiyar da abu safiyan ƙarara za ka ji ya kira sunansu ba اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عندي عندي inda ya ce Allahumma al'an a ba abu sufyan abu sufyan din nan kafin ya bar duniya fa idanunsa guda biyu duk sai da rasa su saboda addini amma wannan mutumin ya zo yana ce Allah ka tsine ma abu sufyan kai da Allah ya jarrabe ka ya baka dan da zai zo duniya yana ce ma abubakar Allah ya tsine mai ba gara ya hana ka shi ba eh wallahi gara Allah ya hana ka dan ya fi maka sauki da ka haifi ɗa ya wani ya zo ya aure ta da a gidanka ta tashi tana cewa abubakar radiyallahu anhu ta dawo daga baya a gabanka tana cewa abubakar la'anatullahi alaihi ba gara Allah ya hana ka wannan irma ya fi maka sauki to bari mu ci gaba da jin shi عليهم منك اللعنة أبدا الآبدين اللهم أن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ظالم اللهم لعنهم جميعا اللهم خذ أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابعة اللهم العن يزيد خامسا ولا wannan shine abin da yake ka san an sa larabci ba ka bi to hannun hausan ma za ka yi akwai yadda yake faɗa a cikin nan yace Allah ya tsine ma banu umayya ga baki ɗayansu banu umayya nan sai da na usman yana cikinsu salikin annabi muhammad dan aljannatin a duniya mutumin da mala'iku suke jin kunya mutumin da a tarihin duniya ba a taɓa samun wani ya aure 'ya'yan annabi guda biyu ba sai shi sannan ga ummu habiba matar annabi muhammad amma haka mutanen nan suke cewa Allah ya tsine musu albarka ita kona na Aisha da Hafsa wannan kuma ai sai dai da hali da aka ji anan inda Sani Yakubu yake faɗa cewa an san ko suwa suka ba Annabi Muhammad guba ya sha ya mutu yana nufin Aisha da Hafsa abin da yake fitowa ya faɗa shine wani malamin su daga cikin malaman su na sama da larabci ya fito ya faɗa wa suke nufi da Aisha da Hafsa da wannan kaga wannan duka nan daga magani alƙawari zai kare shi ya ce masa wallahu ya asimuka minan nas ya ayyuhar rasul balligh min ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu والله يعصمك من الناس الله يا أيها الرسول ya kai wannan dan sako ka isar da manzancin da aka aiko daga gurin Allah subhanahu wata'ala ya ce in baka isar ba baka isar da manzanci ba sai ce Allah zai kare ka daga mutane dan girman Allah da Aisha da Hafsa Allah ya kara musu yadda suna cikin annasu ko ba sa ciki idan alƙawarin da Allah ya wa annabi a Qur'ani da gaske ne sannan kuma ya bari aka ba annabin guba ya sha ya mutu ya cika alƙawari da kuma zai yi wa Allah ya alƙawari ya saba amma a aqidar in shi'a na na Aisha da Hafsa su suka ba annabi guba shi ya mutu kun ji yana faɗa ka san wanda suka dama guba suka ba annabi yana kakku ba ne sai da suka ba shi ya mutu wannan ita ce aqidar wa'annan mutanen wannan ita ce aqidar su dangane da izdiliko ga sahabbai akwai inda shi wannan haɗin pdp sai da kira sahabbai wallaha npdp sai da ya kira su ya ce umar shine coordinator sai da na umar ya ce shine coordinator a cikin nan gurin akwai yadda yake wannan magana sannan ga kuma izgili bari ka ji izgilin da yake yi a nan gurin ga sahabban annabi muhammad na san an ce wai wani ne ya haka nan wai wani ne ya ce wai an ce wai wani ne ya haka nan wai wani ne ya ce wai unguwarsa tana son tafi wani sai eh, wai a biyo shi to me yasa ban ga irin wannan saka ranar uhud ba da ranar handak da ranar haiba ai sai a gana mana wannan saka inda da gaske ne ranar uhud an dana a wuce, ranar haibar an dana a wuce. sai an dana guji? to ya ina wannan jarumtakar take wa yana magana sai da na umar ba lokacin da zai hijira ya bar garin makka ba ya zo ya sanar ya ce ina wanda yake so matar shi ta zama goruwa 'ya'yan shi su zama marayu waye waye ya ce zan fita in mutum ya isa biyu ne shine yake cewa ina wannan ta take in umar da gaske ne jarumi ne ai ranar kaza an danna a guje to shi ma ai gashi nan yanzu da aka biyo shi ba shi gidan ƙasa ya je ya koyi ba sai da sojoji suka yi daga sai sannan suka kwakwalo shi ko kuwa ba shi yake tura yara ya ce a jihadi ba shi yasa kake ganin duk abin da ka zo in yaudaran mutane kake sai Allah ya jarrabe ka a kai yana tura 'ya'yan mutane ana bindigewa ko shi yasa kaga kafin ya bar duniya da ran shi sai da aka fara bindige nashi 'ya'yan tukunna dan ya ji irin abin da iyayen yara suke yi in an harbi yayansu haka ne ko haka wani haka ne to wannan yana ciki sannan akwai inda za ka ji yana masai da na abubakar shagube da irin nau'in izgilin da ake ainihin wato yi haka abubuwan suke tafiya shi yasa di yana daga cikin alhakin sahabban ya tafi ƙasar iran aka ce zai yi muhadara da larabci ya ce wallahi bai iya ba in banda mutane sun yi nesa da inda ake karatun addini babu yadda za a wannan mutumin ya zo wai yanzu wai har ya zama shek ne wanda mutumin da a gidan karatu ko ɗalibi bai zama ba wallahi amma saboda mutane sun zama anna sun yi nisa da gurin karatu ya zama wa shek shek da aka jin da yake faɗa da bakin shi ya ce ya ga rubuta a barnamis an ce zai muhadara lara sai ce wallahi shi ya zai ba kuma babban shehin malami wannan a iran ne ya je iran ne kun san dama daga can aka karɓo mai kwangila aka shigo mana da ita nan farko ana ana shi'a suna ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne ba shi'a bane ba kwangila bane kuma za ku ga wanda yake bibiyar abubuwan da ya faru lokacin da rigimar ta faru a Najeriya Iran ta sa baki ko bata sa ba kasar labanin har gargaɗi ta yi sasan Nasarallah idan sun dauka cewa Najeriya ko wani dan karamin ƙauye ba su san da Iran din da labanin ɗin idan haɗa su ga baki dai ma Najeriya ta bi su

كنت تعبانا جدا وحتى إني مصاب بوجع في رأسي ولكن مع أنني عندما وصلت إلى الدار وجدت الإخوة جاءوا لاستقبالي بعد الساعة الخامسة قلت لهم آتي فقط لنبادل التحيات فقط للتشفع لا أتكلم لا أدري ماذا أقول لكم kagan ka kona tsuwa babu ƙarya ƙarya ta ƙari. ya ce la'adari ma kuri da kuma la ban san me zan ce muku ba to za ka ta gaba da jin za ka je inda shi sa yanzu ka gada mutane suna da alaƙa da larabci ya wannan abin ba sai mun tsaya muna maka bayani ko kuwa to kakka kuskura ka shiga kabari baka iya larabci ba billahi allazi dillan da ka kuskura ka shiga kabari annabi muhammad ya faɗa ya ce innal abdal mu'min idza mata wa wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu ana sanya ka kabari wanda suka rufe ka za su juyo su dawo gida ɗaya kunnen ka na ƙasa ɗaya kunnen ka na sama kana jin ƙara takalmin wanda suka rufe ka za su koma gida ɗaya kunnen ka na ƙasa kana jin mala'iku sun taso za su zo su yi maka tambaya za su tayar da ka za su ce kum ya abdullahi in mace ce za a ce kum a matalla za su yi maka tambaya hudu a ciki akwai wa ma ilmuka me ilminka in mala'ika ya ce wa ma ilmuka kace ai kai kwararre ne gurin noman kadada <laughs> a rana ɗaya kana noma kadada kaza billahi lazi sai ka ci mugun duka dan ba abinda aka turo ka duniya ba kenan wannan aikin an turo ka kayi shi ne dan ya taimaka maka gurin ka bauta ma Allah ka zauna lafiya sai kama yadda lahira sai ta koma ita ce wasila duniyar sai kama yadda ita ita ce gaya muna faɗa muku wannan ne saboda duk inda ake yin karatu idan shi'a ta zo ba ta zama guri shi yasa za ku gani sun bar cikin birane sun dawo ina ƙauyuka saboda sun san nan ne inda suke ganin cewa an yi nisa da karatu nan ne zai ba su damar yanzu nan su zo su yaɗa wannan muguwar aƙida to a tashi a yi karatu wannan yana daga cikin hanyar da zai magance wannan muguwar aƙidar a ko a ina ne to bari mu ci gaba da dishi mu ci gaba برنامج رأيت أنه مكتوب المحاضرة ولكن لا يستطيعني أن ألقي المحاضرة الآن خاصة إنه يا فتاة لا يستطيعني أن ألقي المحاضرة بيتي ولا بنجي yin muhadara da larabci ba ko kuma dan renin waya wannan shine mujaddidi mujaddidi saboda kawai an mai da mutane an na da mutane ba karatu suke yi ba bari mu ci gaba da jin shi mutum ya abu alaihi jiddan ana an ulki muhadaratan bi lugatin arabiyya lanani la ujawwiduha da haka ya ce yas'ubu alayya jiddan ba ma yas'abu yace an ulki muhadarata bil arabiyya lanani la ujawwiduha cewa bai iya ba bai iya amma kuma wannan shine mujaddid shine mujaddid goma Allah ya ji kansa shi kuke ganin ba ma yadda a taba shi ba mu ce ba annabi ne shi yana yin kuskure amma abin da nake da itiqadi shine daidai din mala bakar goma har ya koma zuwa ga Allah ya fi kusa kuren shi yawa mutumin da yana da kujera a rabi'atul alamin zai tashi gaban larabawan duniya ba ma jahilai ba malamai in wata matsala ta taso ya awa hudu awa biyar yana larabci wanda suka ce ba malami bane in sun yi saba ga kujerar shi kan sai su je su hau ba kai yanzu da an tayar da ka an ce sai dai ka koma irin wannan larabcin ya'ani ya'ani shikenan kawai sai dai ka koma wannan larabcin da kayan minti ɗaya biyu sai ka ce ya'ani ya'ani saboda ba abin da za ka fita to yaushe za ka zo ka haɗa su da irin wannan wanda wannan a gidan karatu ko ɗalibi mai kai ba amma wai shi ne allama eh, shi ne mujaddidi mujaddidi saboda an mai da mutane annan to abu na ƙarshe da zan nuna shi ne mutanen nan har walima suke kira da murna da nanar da na aisha ta mutu za ka ga habbabdi suka yi ana cewa matar annabi muhammad tana wuta aisha na wuta aisha na wuta aisha na wuta za ka gani an rubuta a jikin kek ɗin da kuma walima da suke ainihin wato kira ka za a rubuta a jiki ba ga shi nan aisha finnar ba kai yanzu in ɗan kai dan kirki ne duk wanda ya zo yanzu wanda suke rigima da inda zala a cewa suke an ce musu kafirai ku eh to matar annabi muhammad gashi nan wannan yanzu kes ne aka yanka gashi nan an rubuta aisha finna an zo ana walima kai in banda ma Allah yana jin tausayin mutane saboda wasu bayan Allah irin wannan bala'in shi kadai bai ya isa ba sai har gida kasar nan yana ta zaman lafiya ba Allah ya kare tattalin arziki kuma a rasa mai farfado da shi billahi ladi ba wanda zai farfado da shi yanzu gashi nan kana gani walima ake rigima ce ake yau ba ɗan da za ka zagi ba mamashi a nan garin irin wannan zagin ba a raba ku rigima da shi ba akwai da uwata da uwarka da uwar kuwa a garin nan in ma masa ta miki matar annabi muhammad ta miki dole mamashi ta zauna in kuma ku wanda yake musu matar annabi ba ta fi uwar shi bai daga hannu magana akwai wanda bai yadda da wannan ba to ba mumini ba amma in dai kai mumini ne ta gaske to matar annabi uwa ce da tafi uwar da ta haife ka wannan shi ne don haka wannan yana daga cikin haƙoƙin da ke kan 'ya'yanku da Allah zai tambaye ku ku yi ƙoƙari duk inda yaranku za su je a duniya su bakku kafin ku rabu da su ku tura su inda za ku je ku yi kokarin ku dasa musu aƙida da imani mai kyau wannan shi kaɗai ne zai sa a yanzu amfanin ɗa mafi muhimmanci a rayuwar ka in ka haife shi guda uku ne na farko idan ɗa na kirki ne lokacin da kai karfin ka ya fara yin kasa shi karfin shi yana min yana kawowa za ga yana tunanin ya zai taimake ka ɗaya kenan ko na biyu idan ka kafa wani abu mai kyau kana da rai ko ka koma zuwa ga Allah zai tsaya iya tsayuwar daka ba zai bari abin da ka kafa ya lalace ba na uku ran da rayuwa ta yanke ka koma zuwa ga Allah zai ci gaba da addu'a da aiki na alheri Allah ya kai ladan gurin ka ya maka addu'a Allah ya ji kanka kaga wayannan amfanin guda uku wallahi ba za ka taba samun sa a gurin dan da ka haifa ba in baka kashi ya san girman Allah ba shi yasa sai ka ga ba shi yasa yanzu ake haifar ayan ba wasu kaga wai bakin gashi a inuwa farin gashi a ina a rana mutum ya haifi yaro ya yi wahala da shi yana karami yaro ya kawo lokacin da mahaifin shi ya kamata ya dauke mai wata ɗawainiya amma shi yake zuwa ya je janyo wa mahaifin wani bala'i yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa na biyu duk ɗanda da baka sa shi ya san girman Allah ba to babu yadda za a yi ran da ka bar duniya waye wani aiki mai kyau Allah kai ladan gurin ka yi maka addu'a ƙarya ne kana mutuwa in kuɗi ka tara zai ce sto kifa yanzu sai ka ga ban sani ba anan a wasu guraren yaro ne zai wuce ka ji gayu Ƴan uwan shi na mai kirari ana ala kai giwa yana mace nama wato Allah ya kashe baban shi shiyawa kan kuɗin ana mai kirari to yaron da idan ka mutu ba zai iya biya ma bashi akan dukiyar da kai ka tara ba shi kake tsammanin kuma ya maka addu'a ran da ka mutu a biya ma bashi ba sai dai duk bugun da zaka ci a lahira ka daɗe ka ci ba to wannan shine karatun da kuma haƙƙi ne akan ƴan uwa masu karantarwa a gurare da dama su ji tsoron Allah su yi ma matsalan nan balan yayin da ya shahara a gurinmu kullum ana karantar da 'ya'ya cewa ga haƙƙin iyayensu to ya kamata a karantar da iyayensu cewa 'ya'yan da suke haifa akwai haƙƙi a kansu domin wannan ya ba iyaye lasisi haƙƙin da ba nasu ba ma na Allah shiga suke hmm. Allah ya ce ga yadda za a yi annabi ya ce ga yadda za a yi uba ya miƙe ce shi kuma ga yadda yake so a yi in baka yi bai ce zai tsine ma shi ya manta haifar ka yi amma kuma ku wanda halittar su aka yi da kai da shi da halitta ku yi hmm. kuma wanda ya halittar ya shi ya fi girma sama da wanda ya haihuwa ko bai fi ba amma sai ya zo ya ce shi saboda ya haifa wanda ya halitta a saba mai shi ga yadda yake so a yi. saboda an ɗauka cewa su suke da haƙƙi ɗari bisa ɗari ƴaƴan ba su da haƙƙi wannan shi yasa na ce muku wannan karatu yau zai taɓa ainihin wato zukatan wasu wannan aure da aka yi Allah ya sa masa albarka Allah ya sa a ci gara da aka yi Allah ya ba su a ainihin wato tsayi ba ragowar yan uwa da suke da matsaloli na aure Allah ya kawar da matsalolin wanda ba su da matsaloli kada Allah maɗaukacin sarki ya kawo yan matan da suke neman maza Allah ka haɗa su da maza na kirki mazan da suke so su samu matan aure Allah ka haɗa su da mata na ainihin wato kirki abinda na faɗa daidai Allah ka bamu mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh